يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا أتيق بنكر من لتاق النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وإبر لما لم محمد الثاني عمر أي أيوة إن شاء الله تعالى ذا متاشي عشاء في أكل أشرين دقائق yau muna sha tara ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu talatin da shida da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar sha biyu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a daidai gabar babban baki a wannan shafi na 221 da malai yake cewa al-wusulu ila hunain wa bad'il qital ma'ana isa zuwa ga hunain al ila hunain isa zuwa ga hunain wa bad'ul qitali da kuma fara yaki سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من ذا الله تيرا da amincin Allah tabbata a gare shi shi da waɗanda ke tare da shi sun tafi hatta wasalu har sai da suka isa hunain ثم أبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه sannan sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya shirya ya tanada rundunarsa akan ce aba'a ana nufin ka kira ɗaiɗaikun abu ya haɗu gure guda ma'ana ya kira ɗaiɗaikun rundunarsa suka dunkule gure guda ko yawa an yi tsara musu tsarin da za su tafi a kai ma'ana da ya shirya su don tunkarar wannan yaƙi wa aqada alwiyata ya kuma wato anin daga tutoci in an ce alwiya sune ƙananan tutoci da ake bayarwa ga wato wani sashi na rundunar yaki warrayat da kuma manyan tutoci da ake bayarwa ga wasu sashi cikin rundunar yaki ana da tutar tutoci ƙanana da za a ce wannan wane rukunin mayaka da suke harbi ga tutarka wane rukunin mayaka da suke ƙasa ga tutarka misali ga tuta da ta shafi kowa da kowa ita ce jigon tutar mu ta gaba daya a hannun wani an fahimta da ya irin wannan shirin ka gani daina daga cikin tsara wato alerin rundunar kaga wannan zai sa kasancewar lalle musulmi ina buƙatar yi ilimin kowane ɓangare na gudanar rayuwarsa da ciyar da addinin ta gaba idan har a yaƙi ana sanin wane ne mai riƙe tuta kaza wane ne riƙe tuta kaza wane ne babbar tuta kishin kayi karatun wannan ma kai a addinin kafin na zamanance an fahimta ko so da haka mutum yana zama wato ainihin waye mai basira da ilimin dukkan abin da ya sa a gaba kuma wanda yake da alaka da addininsa da wanda ya shafi rayuwarsa ta duniya wa farraqaha 'ala nas, nas manzo ya karkasa wannan tutoci ga tutoci ga mutane wa kana malik bin auf shugaban kabilar qabilal hawazin shine malik dan auf ya kasance wa qabilatuhu hawazin da qabilarsa hawazin wa man kharaja ma'ahum da waɗanda suka fito yaƙi tare da su qad sabaku tani sun raga sun gabashi al'ummar musulmi ita zuwa ga hunain gurin da za a fafata yaƙi wa dakhalul wadi Laila. sai shiga kwarin da ke hunain tun cikin dare sun raga musulmai shiga wannan wato kwarin wa kallalu fi turuq suka boye kawunan su a hanyoyin wannan wasu anin guri wal madafi da guraren shiga gurin mana suka lallabe suka bakkoye daga cikin dabarar yaki wa shi'ab da hanyoyin da ke tsakanin dutse da dutse wal da sako sakon da ke gurin an ce mazayi gurin da yake da wahalar shiga wani tsoko wani layi wani saƙo to duk suka je suka wato anan shi shigar da kansu yadda za ka zo gitta guri baka san da wani ma a cikin gurin ba wa amarahum malik an yarshiqu almuslimina awwala ma yarawnahu shugaban su malik bin au ya umarce su da cewar su yi ruwan kibon ma'ana su jefi al'ummar musulmi da kibiyoyi awwala ma ya raunin da zarar suka hange su suna ganin musulmi sun zo to kawai kansu an kara su ji ƙarin wato ruwan kibiyoyi a cikin su rasa masa ina kibiyar take zuwa ثم يشد عليهم شد iddata rajulin wahid sannan ka afka musu afkawar mutum guda ma'ana a turansu bayan su musu wannan ruwan kibar su kuma wato afka musu lokaci ba a tafi wato ainihin wani sashi sashi kada a raina sashin da zai tunkara ayyukansu a gama irin abin da bahaushe yake cewa da ran mikiya su fi masu da ran mikiya lokaci guda wa fi imayati subhi yayin da safiya ta gani gari ya waye dakala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wal muslimuna al wadi sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da al'ummar musulmi suka shiga wannan kwari yarwi zalika jabirun بن عبد الله رضي الله عنه يروي ذلك جابر بن عبد الله radiyallahu ta'ala anhu ga ma jabir abdullahi Allah ya yarda da su shi da babansa yana rawaito mana yadda abin ya kaya fa yaqul yake cewa lamma istaqbalna wadi hulay yayin da muka tunkari kwarin hulay in hadarna fi wadin min awdiyati tihama yake cewa sai wasu an maka gangara wani kwari daga cikin kwari kwarin da ke ihama ajwaba ajwafa haqut abinda ake cewa ajwafa haqut ma'ana me yalwar magangara yadda adadi da yawa za su iya gangara innama nalhadiru fihi alhidara yake cewa ai wasi ko ai wasi munhadis munhadis mana ne yalwa wajen gangara wanda shine kamar da faɗa shine ajwa fa haquq shi ya fassara inna ma nanhadiru fihi hidara ita muna ta gangarawa ne gangarawa kawai inda guri ne kwari ala wa fi imayati subhi yayin da aka ce gari ya waye wa kana alqawmu qad sabaquna ila alwadi gashi kuma su waɗannan arna kabilar hawazin da wanda suke tare da su sun raga mu isa wannan kwari fa kaminu lana sai suka lallabe mana fi shi'abihi a hanyoyin duwatsun da ke tsakanin gurin wa ahla'ihi da kwanoni da suke cikin gurin kwana-kwana wa mabayiqihi da saƙo saƙon da ke gurin qad ajma'u su da sun taru wa tahayyau sun yi shiri wa a'addu sun yi tanadi fa wallahi ma ra'ana wa nahnu munhaqquna illa al-kata'ib shattu alaina shiddata rajulin wahid yake cewa ba mu ankara ba ba mu zaka ba wa nahnu mulhaquna shine da ma ra'ana shine ce wa nahnu mulhaquna ma'ana muna wannan gangarawa ba mu ankar ba to ba tsammani illa alkata'ib sai wato anin sashi sashi na rinduna ko yanki yanki na rinduna sai kawai muka ji sune qad shaddu alaina shiddata rajulin wahid sun afka mana sun far mana farma wato afkawa irin ta kamar wani mutum guda ne da ramar suka mana da ramar ya baki ɗayan wai shamaran nasu sai mutane ku wato ane suka dunkule da kuna tafiya an yo kanku yayin da kuka juyo wanda suke tuwa sun taho ku kuma kun juya sai ku ta kuɗi guri guda sai haka ta faru da raji'ina muna masu nufin komawa la yalwi ahadun ala ahad ba mai wato waiwayawa saboda wani wa rakibatil khairu ba'daha ba'dan dawakai ma wani ya rika hawa kan wani ko mutum na hawa kan mutum doki na hawa kan doki kuriyarin shaɗi wa sabata rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi amma duk wannan abin da ake manzon Allah ya tabbata yayi shab wa ma'ahu abubakar wa umar a tare da shi akwai abubakar da umar mazaje ke wa min ahli baitihi daga kuma abin da ya shafi iyalinsa mutan gidansa danginsa akwai aliyun aliyu na tare da shi wal abbas abbas na tare da shi وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ده أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب وابنه جعفر ده دانس جعفر وأسامة بن زيد أسامة بن زيد ما لا تاردس وأيمن بن أبيد أيمن بن أبيد ما لا تاردس وهو ابن أم أي أم أيمن شيطاني أم أيمن والفضل بن عبد العباس ده فضل بن عباس radiyallahu ta'ala anil jami' Allah maɗaukaci ya da su gaba daya kaga wannan yake tabbatar mana manzo sallallahu alaihi wa sallam a kasancewarsa jagora shugaba na duk duniya shi ne ya fi kowa tabbata da tsayuwa a filin daga ba gudu ba ja da baya kuma gefe da gefensa danginsa ne a jikinsa ko to kaga wannan yake nuna maka yadda jagoranci yake a musulunci sai ba magana ba ce ta ka wasu kai ka ba ta ka tura 'ya'yan wasu bane ka janya naka an fahimta ko to wannan shine tsari na addinin musulunci kuma duk wanda ya fahimce ka a haka to ya yadda ya mutu a kanka. saboda ya san ba magana ba ce ta san kai ko daga nawa sai ni da gani sai nawa ba haka ba magana ce ta kawai addinin Allah da al'ummar da suke tsarin da Allah ya ce هذه هي الجولة هذه هي wannan shine wato alin karawa ta farko ma'ana a karan farko aran gamar da aka yi da farmakin da aka baiwa aka yi wa musulmi wannan shine karo na farko ma'ana farkon yakin ga da yadda ya fara kaga musulmi a karan farkon fara abin bai musu daɗi ba sun fuskanci matsala to shi ma da ce hadihi hiya al-jawlatul ula min al-ma'rak wannan shine farmanci da karawa ta farko a shi wannan yaki ko ji al-muslimuna fiha bi tilkal hashud an wato ainihin shammaci musulmai an musu kwatsam shi ne mufaja'a an musu kwatsam bi tilkal hushud da waɗannan jama'a waɗanda suke lallaɓe su ake ce hushud al kabira waɗanda suke masu dimbin yawa allati kana tasmunu lahum fil wadi waɗanda suka riga suka ɓoye musu suka lallaɓe musu a cikin wannan kwari kharajat alaihim wa hum fi sayrihim kwatsam sai suka fito musu a suna tsaka da wato anin tafiya munhadirina ila alwadi suna masu gangarawa zuwa wannan kwari lam yastaqirru ba'd ba su riga ma sun tabbata a cikin gurin ba ballantana su san shirin da na na tunkara abokan gaban su saboda haka akan hanyar su suna ga cewar ba mu kai ga inda za mu fara ba sai zamanto sun shigo tsakiyar su ma shi wa a'da'uhum qad qad sabaqu matsiyansu abokan gaban su sun riga sun gabata wastaqarru su sun tabbata wa tahayyu sun yi nasu shirin falahat lil mushrikeena bariqatu nasrin wa ghalaba wannan yasa sai walƙiyar cin nasara da rinjaye ta dan haska wa mushrikai sai suke ganin ai wannan cikin kankanin lokaci za mu gama da su ko nasara na tare da mu wankafa almuslimuna raji'un raji'in musulmai kuma suka wato anin juyo asalin inkifa kamar wato anin bahaushe mai da shi kamar kifuwa mana suka juyo kamar a kifi haka wato anin ba a rubaje suna masu kokarin komawa daga wato wajen abokan gabansu wala alla fi zalika tarabi'i khaira yiwuwa akwai alkhairi da Allah yake nufi a wannan komawa ta su kai ka dan zaka ce to ai an fatattake su an kore su sai zaman to a ah, janyewa ne na dabarar yaki isan shirin da za su yi kuma Allah ba su nasara kuma hakan shi ta faru إذ جنب المسلمين القتل في حقوقهم domin hakan da musulmai suka yi na juyawar sun wato nesanta kisa daga sahu sahun su na mayaka mana hakan ya wasu ane kare su ya taƙaita musu yiwuwar a kashe Wafi wa fi zalika min Allah azza wa jalla kuma akwai hikima daga Allah madaukaki a cikin faruwa haka wa tarbiyatun amaliyatun li ulaika alladhina sarru bi kasrati jayshil muslimin kuma tarbiya ce Allah yake bawa al'ummar musulmi a aikace game da waɗanda suka rudu da yawan da rundunar musulmi ke da shi a wannan lokaci domin tun a wannan lokacin kafin a kai da karawa ganin al'ummar musulmi suna da tsimbiyawa suke cewa muka kam a dai harin da ake ciki wannan karan in dai yawa ne yake sa a ci nasara a yaƙi to ba wanda zai ja da mu nasara wani salo na alfahari ya shi na jin cewar yi ƙarfin da ka isa ya fara ratsa wasu daga ciki watma'annu ilaiha suka nutsu da wannan yawan rundunar tasu fa qala ba'dhum wannan yasa wani sashi na cikin al'ummar musulmi suke cewa lan nughlaba al-yawma illa yau dai ba za a rinjaye mu ba dan karanta muna da yawan da ba dai a ce muna dan karamar runduna ba ko ƙananan mayaƙa ba saboda haka da muna fargaba da jin tsoron ba mu da yawa amma dai Allah yana karfafa mu da karfi da jajircewa da juriya kuma muka yi nasara a yaƙoƙin da aka yi fita gaba to amma fa yanzu daga cikin abin da ke sa mutum ya nutsu ya ji karfin gwiwa na kana da karfin makami da runduna da mayaka to fa kam wannan karan mu ma daidai muke da kowa ka kana zalika bi sababin min anfusihim ashe wannan abin da ya fara faruwa da su sai ya zama dalilin sa daga gare su sun fara jin su wasu ne karfin su ya kai su iya nakara da yadda suke cewar Allah ka agaje mu ai ta addu'a ai ta wato ai zuwa ga Allah har kadin cewar Allah ba zai tozarta samu kaza shi kaza Allah kaga wannan adadi namu fa mu ne fa masu yinka masu taimakon addinin ka tsaya akan abin da kace in aka karya mu an karya addinin nan na da da ai haka ake koma ga Allah to yanzu akai wannan dana ce to bari ya gwada musu cewar ba fa karfin nasu ba yawan bane yake sa ai nasara Ha, daga shine nasara take wa man nasru illa min indillah bayyanahu Allah ta'ala lahum Allah ya musu bayanin haka da kansa fi qaulihi subhana a fadan sa tsarki ya tabbata gare shi yake cewa laqad Allah fi mawaqin kathira tabbas hakika Allah ya taimake ku a guraren karawar yakin ku masu dimbin yawa kafin wannan yaki da aka zo na Hunayn wa yawma Hunayn har a ranar hunain ma ya taimake ku id a'jabatkum kasratukum a wato lokacin da yawan ku ya ba ku mamaki ya burge su falam an ankum shay'a amma sai yawan naku bai tsina na muku komai ba sai yawan bai amfana muku ba wa baqat alaykum al-ardu qasa ta muku kunci bima raqabat tidda yalwar da take da shi ha to ka zo kana karo dan uwanka dokinsa sa na karo da dokin ka, ina magana yalwa ƙasa a gurin sa duk faɗin guda ya zama tsofaffi ta gurin kuma wallaytum mudbirin sannan sai ga kuna kuna juyawa kuna masu bada da baya to anan kaga Allah ya ce ya taimake su amma ne abin da ya faru da su na karan farko a karawar da aka fare na ganin alamun wato ainihin kasawa da gazawa alfaharin da wasu su suka yi ya dawo musu Allah ya ba su darajar su ban ba yawan bane zai tabbata akan abin da suke kai tun farko nasara daga Allah take sannan ya taimake su ma da suka juya din da tunanin cewar ba gudu ba ja da baya ba a karar da su, an fahimta ko ita ma komawa taimako ce bayan ɗaukan darasi da suka yi kuma anzala anzala Allah sakinatahu ala rasuli sannan Allah ya saukar da nutsuwarsa ga manzansa duk da gudun da ake shi ba inda yake wa ala almu'minin ya saukar da nutsuwarsa ga mu'minai waɗanda ke tare da shi da kuma waɗanda ma ba sa tare da shi daga baya suka nutsu wa anzala junudan lam tarauha to tunda ko kun juya kun tafi kun ban manzansa da wasu tsirari kuma shi ina tare da manzansa a kodawar lokaci da taimakonsa to in babu rundunar ku akwai rundunar ta fita ku wa anzala junudan lam tarauka sai Allah ya saukar da wasu rundunar da ku ba ku gan su ba saboda ba ba ku ikon ganin su ba na mala'iku wa azzaba alladhina kafaru anan ne sai azabtar da wanda suka kafir suka gane kuransu. wa zalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamakon da Allah yake wa kafirai to idan mutum na karanta irin waɗannan ayoyin sai ya ga cewa ko ma me yake ciki na ba daɗi na shiga ce na tsaka mai wuya inda ya yarda ya koma ga Allah to nasara ta tana tare da shi matsalar ka ci gaba akan abin da kake ka ki fasa abin da kake na ba daidai ba ka ki waiwayar tuba da rusuna wa Allah subhanahu wataala sai ya bakka da kanka ya bakka da dabara ka ƙari ƙwarewarka da gwaninta ka ta tsaro duk ka gama ka shiga gida da wanda zai kashe guda nawa aka ka ƙaru wato ka da tsaranka. sai ka gama komai ka gama duk abin da kai ashe an riga ka saka kama in ka yadda ba mai ba da nasara sai Allah ka yadda za ka yi abin da yake za ka bar abin da ya hana to nan gani nan bari ba yadda aka iya da kama qala subhanahu kamar yadda Allah maɗaukaci yake li ahli uhud ga waɗanda suka halarci yakin uhud awalan ma asabatkum musibatu yanzu ashe dan wata jarraba ta same ku na wato waɗanda aka tsayar da su akan dutse aka ce da su kasu sauka ɓangaren mayaƙa masu harbi da ganin an fara yaƙi nasara ta bayyana a karon farko ga muminai suka sakko suka bar gurin da manzo yake su zauna aka bar 'yan tsiraru hakan yasa aka zo aka kashe mutum saba'in daga cikinku aka raunata manzo sarƙar wato ainihin hular kwanan da yake sanye da ita ta tsatsa ta wato shigan masa tsakanin wato ainihin ƙashin kunci aka cire masa haƙori aka rauna tashi, duk ta dalilin wannan abin da kuka yi to da wannan abin ya same ku kuka fuskanci hali mawuyaci aka kashe na kashewa aka ma rika yaɗa turman zan ma an kashe shi hankalinku ya tashi ƙari akan tashin hankalin farko to yanzu wannan ya same ku kad asabtum mithlaiha bayan kuma da ku afkawa da arnan nan ki biyan wannan abin da suka yi muku ku ka ku fada wannan matsalar in sa su a matsalar tafi wannan sau biyu an fahimta ku amma sai kuma saboda yanzu wannan ta same ku kuma ku kuka jawo kanku kuka saba da abin da manzo yake qultum anna hada har sai wasu samu bakin cewa wai ya akai haka garin yama aka yi nasara a kanmu garin yama aka cutar da manzo aka da ma haƙori aka rauna shi wasu suka tarwatse aka gudu aka bar shi har sai wasu sun kifa a kansa ana harbin su kibiya bayan su kamar tsaguwa kuma gashi Allah nan tare yake da mu manzan nan shi ne gaba kuma shi ne ma wanda Allah ya turo ya haka ta faru da mutu an fahimta Shi ne Allah ya ce qul inda an indi anfusikum kai da na aiko ga ya musu haka ta faru ne daga gare ku matsala a cikin ku ta faru saboda kun saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi ya ce kada wasu ku su sauka da kan dutse da ya su a matsayin masu wato harbi da kibiya suna ganin duk wanda zai tunkaro kar su sauka da su fara wato ainihin ruwan kibiyoyi suka nasara karan farko arna suka zuwa za su gudu kuma sai ga kun sauko tafiya neman gare ne Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah ya sani daga cikin ku akwai wanda nufin su lahira amma akwai masu neman duniya duniya ce ta sauko da ku ga ganima kada a ɗiba ba ku to ai daga gare ku tafiya neman duniya da saba umarnin manzon Allah wanne ne ba a yi yanzu akan neman duniya ba zai iya ba da minti talatin a karanta qur'ani ko a wannan sirrin da wannan da muke din wato nabiyar rahama din da ma sa ba zai iya minti talatin ko akai awa din ina zuwa neman masara daga ina neman masara ke fi kwashin masara ko kashi nan to ka san me wa duniya kuma ba ta samu ba kuma lahirar kai ban takali da ita to kai ka faɗa mana ya zan bar wacce take take mafifita kuma mafificiya kuma wacce take kasashiyar bata samu ba to wannan abin da ya faru da su ya faru da su sakamakon wannan jin kan nasu da alfahari kamar yadda ya taɓa faruwa da su a lokacin yakin Uhud sakamakon sun saba manzo wasu sun yi neman duniya kul huwa min inda anfusikum kace haka ta same ku ne daga kawunan ku saboda sabawa da kuke inna allaha ala kulli shay'in qadir haƙiƙa Allah mai cikakken iko ne akan kowane abu yana nan da ikon nan nasa na ba ku nasara amma ya ba ku darasi ne yanzu ku fahimci illa sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku fahimci illa wa duniya an fahimta ko saboda haka waɗannan abubuwan su ne yanzu abin da suke faruwa da mu a yanzu in za mu rage wa duniyar da muka a ce ana kashe bayan Allah shekara da shekaru don ya wuce shekara ya wuce shekara yanzu mun tafi shekara da shekaru tun ana yin adadi biyu uku hudu aka koma ayari kasuwa guda amma duk waɗanda muke jin wakilanmu madadinmu shuru kashe ne bahaushe ce malam ya ci shirwa shuru kashe kamar ba su kamar ba a yi su ba amma kwaɗansa aka ce yau shi an buga masa ba za ka ce ai shi shi ma za a daga shugabanci ko me zai sa a da shi daga shugabanci saboda yanzu ne ya taba mutane da duk tsuntsaye yake taba ko kwari ko to me yasa me za a ba me zan samu shi ne ciwon tun daga sama har ƙasa tun daga sama har ƙasa abu za ku da wanda yake kana jin shi wannan eh ahlus sunna ne fiyo matarsa da ga aswad ga qur'ani aljihunsa ga ga ga ga ga ga nan na sharta gemu ko sai da yake na da shi aljihunsa ya taje mayar da kuwa suwa shi yayi kana jin ba ka da matsala kuna fara zai ce wai ana gafarta malam me aka ɗauka akan abun nan ne da za a samu a haka zai fitowa fili wanda zai yi garba sai an je zuwa karshen abin ne ake ne a dan yi bayani ko bai fahimci duk tafiyar da haka ne to wannan shi sa mu cikin matsala kwata kwata wato wai baka da kima baka da daraja sai ne kake da shi da zaka ba shine kima ka shine daraja in kana da abin bayarwa sai ko ai kaka da kome. ah kun banda haka me zai sa a ce wai duk lokaci daga lokaci zuwa lokaci sai an ce wai sai an faɗa a hudu ba sai an faɗa a lakka sai an faɗa a darasi zaɓi na gari sai an faɗa kada karɓi sabulu saboda a kai ka abin amma fasa haki kuma duniyar ma wulaƙantacciya ta sabulu sabulun wanka ko kwalin omo haka to waɗannan abubuwan su ne ciwon mu in dai aka ce ka zarnar duniya to kuma ba wani abu za ka gani da daraja in ba wannan duniya هذه الأسباب ما لا يتشي waɗannan سببي ودنن دليلي التي قد يراها nasu waɗanda mutane suke gani aisara min al-yasir suke kallon su sun fi sauki sauki a saba abinda manzo ya umarni a yi shi ya fi komai sauki magana ce Allah gafurur rahim ne to aljihu ka gafara ka take ko ka kai da shi ko shi ne da kai mai sakamakon tun daga furur rahim ne kenan kai an gafarta ba ka tsoron ka nemi gafara ba ai ma ba tunda ya isa ki ba kai kake sa shi ba ha ko kana da karfin gwiwa kai kenan duk sanda ka nemi gafara ka samu ka haka ko sai ka ci gaba da sabo to wannan abubuwan da ake kanin masu sauki ba komai ba to kuma wani abu ne kanat laha tilkal awaqi sun kasance su suke jawo irin wannan mummunan karshen dole ko ce in dai dan yawa ne ba za a rinjaye mu ba a ce kuma guda nawa take ko da har za a zo a tarwatsa ku ku tafi ku ban manzan duk ma abin da faru da shi ya faru da shi aka gaja muku matsala gagarin kuma kalmar ta ka zo rubuta ta zai ba ta tsara guda mai kyau to saboda haka irin waɗannan abubuwan suna dawo matsala gagarima fa kaifa biman a'rada an dinillah to ina ga kuma wanda ya biya wa addinin Allah baya ma gaba daya wattakhadahu wara'ahu zihriya ya dauke shi ya cille da shi bayan bayan an magana ce kai ba ma san zafin addini ko ɗan abu shari'a kuma shari'a to mu arna ne haka za ka janga ko to da ba ne bane da ya ake zama arnanci ai daga watsi doka Allah ne sai aka ce ma arna saboda baya doka Allah to kai ma ka tsebe ka zubar ka tsebe ka zubar kuma magana ka ce ka da ne wanda yake ka ba shi ne dan zafin addini kai da kake dan amike kafa kai ne kowai kake kan dai. to irin waɗannan abubuwan su suke kai musu baro wa haraba Allah wa rasula kaga mutum ya zama ya yaki Allah ya yaki manzon Allah amma kuma da suke shine na Allah bil ma'asi da yawan sako laylan wa nahara dare da rana shekara hamsin an kama shi da yan shekara goma gudano aka faɗa ba za su kirgu ba mutum da ƙanwar matarsa a da kanwarsa ta tsaci da shi da ita uwa ɗaya uba ɗaya guda nawa an ɗauki yaro kaza shiru ba labari wani ma an kama wacce ta ɗaukan kuma ta riga ka dawowa gida ko ya riga ka dawowa gida wani ɗan luwaɗi an kama ba wai zance ba zato ake ba gashi ƙarara amma ya sauya unguwa ya ci gaba kun tafi wani sani din kan ka kai gida shi ya daga ka zuwa to na wakilci na wanda yake cikin jami'anci ko yake cikin kotu ko yake cikin kaza ko yake cikin gwamnati da zai maka abin da zai wakilci addininka a matsayin dan uwanka me san a sami gyara a sami karancin barna me yayi to waɗannan abubuwan su ne suke faru kuma huwa yastabdi'u nasar Allah ta'ala la kuma wai ne wannan ne wai yake cewa ya har yanzu nasar Allah ba ta zo ba ina ganin wai har yanzu fa ne musulman da addu'o'i ake yi kaga kamar yi ake faɗi da ƙarfi yanzu ai na jinka ko kai a hankali ko a hankali ai na jinka to a baka yadda zai amsa maka shi da ka'idar da yake bi da ya tsara yace abi sai ya maka gafara sai ya karba addu'a to amma baka biyo ba to wannan shine abin da wasu alihi wannan ya jawo al'ummar musulmi samun baraka da kuma matsala a karan farkon fara yaki kuma da ma karatun yau ba da yawa zabi iya nan din da muka yi yaran zamu a je a yi ta tunanin shi insha Allah darasi ne wannan ne mai kwari a kan akan matsalar da za mu yi gyara me ka san yi ba daidai ba ka watsa me ka san ya kamata kai ba ka yi kai kana daga an hannu ka roƙi Allah kamar yankan wuka Allah ya sa mu tashi صاحبي ومن ba shi. wannan yake cewa wata addu'a ake yi domin a ci jarrabawa na farko ga wanda yake so ya ci jarrabawa ya tsayu da dagewa a matsayin sababi sanadi dalili na cin jarrabawa da zai iya yi a matsayinsa na bawa ya fahimci abin da aka koya masa ya dage wajen bibiyar don kiyaye shi sannan kuma sai ya goya da roƙon Allah subhanahu wa ya datar da shi da samun nasara wata addu'a zai yi a lokacin da yake so ya ce Allah ya bashi nasara in ya buɗe baki sai ya Allah ka bani nasara a wannan jarrabawa da zan yi yayi in kuma wata addu'a ita so wata take da alaka da abin da aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam akwai addu'a da manzo yake cewa Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ya Allah jin kanka nake fatan samu na daga cikin jin kanka ya dace da kai ka ci jarrabawa ko to da in baka ci ba ka shiga damuwa da jin ba daɗi da fuskantar matsala wala ta kilmi ila nafsi tarfata an kada ka bar in dogara da kaina daidai da kiftawar ido duk da karatu duk da na gane duk da na iya duk da na ba abu amma na sani ba iyawa ta bace za ta sa shi wa aslih li sha'ni kullu dukkan al'amari na da jarraba nan da wasu kuma ka daidaita musu ka inganta mu su ka kyautata musu la ilaha illa ant babu wani abu bauta da gaskiya da tantanta sai kai kai kai da kai na dogara a wannan za ka yi ko kuma ka gada ma ku ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana hasanan nan hadda jarraba ta za ka iya haɗawa duka to zaka da mai so jarraba sai yayi abin da zai iya yi ta bangaren sabanin abin da yanzu muke ci bol baya ba ta wuce kallon fim baya wuce sunuka ba ta wuce kowa ma yana so ya ci jarraba a daidai lokacin da zai zo da tare ka an irin sallah ce a matsayin ka na liman mai zawa wa Allah wannan abokan masa addu'a ya ci jarraba ko bai ɗauki matakan da suka kama ko kuma a daidai lokacin da yake wannan akwai wani tun da aka yi karatun ya ɗauka yake bibiya tsakanin malami da wanda ya fi shi fahimta ɗalibai da wani malamin a wajen makarantar yake bin abu ya ku za a jarraba ku zama daidai ba su yi ba wannan abubuwan sai mun gyara sai suna daga cikin matsalar shi ya jawo mana aka waye gari da ana jin labari a nesa za a iya zuwa jarrabawa wai wani ya shiga da sunan wani ya jarraba kuma ya fito kuma ɗauko jarraba a ba wanda ba shi ɗin bai tafi neman aiki yaushe irin wannan zai yi a cikin al'umma ta kwarai ku yaudari kanku da kanku ku cutar da kanku da kanku kai ka je kai mata jarraba ba shi ba kuma ka ɗauko jarraba ba ta fito ka danka kamar da sunansa dama ka je ka zauna kuma ya tafi neman aiki bayan bai san abin da aka rubuta jarraba aka tuno kuma da shi za yi aikin nan kuma ka sa ran zai ma daidai ba dole ka zo ofis ya wulaƙanta ka ba kuɗinsa ya bayar aka yi jarraba kuma yanzu su yake ci ba yake ci ko saboda ka sai ya ci riba ya ci ya ci har ya ci riba sannan kuma kai saurare in ya ma kuna ku na fata mako na fata ne ai cutar kai ko a ce wai wai malamin da ko makarantar da ba su yadda a zo lokacin jarrabawa wani ya zo ya fitarwa da ɗalibai amsa su kwafa wai wannan makarantar malaman ne ba su da mutunci shi malam wani bai da kirki shi ne ma mara kirki wanda ya hana ai wannan sata to al'ummar ta lalace haka ina maganar sun jarraba saboda haka sai an yaki ce waɗannan abubuwan sannan a gari Allah ya sa mu gyara sannan yake maganar cewar a saurawa ake kwanciyar da Allah ta yana wannan kuma yake cewa wata magana ce kowane hadisi ne mafi inganci dangane daukan alkur'ani game da ne jinin al'ada magana mafi inganci ya halatta mace da cikin halin jinin al'ada yayin da buƙatar ɗaukar alƙur'ani ta kama ta dauka ɗauka dalili malamai suke cewa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana raye ya nemi Aisha matarsa ta ɗauko masa da tuma ta ce manzon Allah ai ina jinin al'ada ce Aisha ai jinin al'ada ki ba a tafin hannun ki yake ɗauko min da tuma sai suka ce to wannan jawabin na manzo yana nuna dan mace tana jinin al'ada ba yana nufin duk jikin ta ya rike ya zama kazanta ba a'a ka san jikinta ba kazanta bane da za ta taba ka ba za ta ce sai ka wanke sannan za ka yi kalla ba kan an fahimta ko saboda haka ka zuke nan hannunta yana nan da tsarkin sa dan rashin tsarkin ta na ba za ta ibada ba na tana jinin al'ada inda jinin al'adan nan ke nan ne kazanta ta tafi an tambaya wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fasadul nisa'i suna tambaya su game da jinin al'ada kace shi jinin al'ada azanta ne ka kaurace wa kusantar matan su a lokacin da yake faru amma manzo yana rungumar iyalansa ko suna cikin jinin al'ada kaga nan da ya sa shi jikinsa shi ya zama kazanta saboda ya ya taɓa mai jinin al'ada an fahimta ko sannan suke magana kuma hadisin abu huraira da yana da janaba sun haɗu da manzo a hanya daga cikin hanyoyin madina daga baya sai zila isla ne ba tare da manzo sun ne ba ita ce je wanka da ya dasa na ce ina ka shiga ne na gaban ganka ba kun ba na da na ganka yake aya manzon Allah na kyamaci in zauna tare da kai ne cikin halin da nake ciki saboda ina da janaba sai manzo ce subhanallah Inna almuslima ko innal almu'mina la yanzu shi a tabbata da Allah to kai Abu Hurairah ai wasu ne zai zama kadan dan ka zauna da ni kana janaba ai ba ka ba karanta ka goga mu ba kuma ka zama kazanta da duk abin da ka faɗa ko kuma ka taɓa wani ka taɓa ya taɓa karanta ba haka abin yake an fahimci wannan to da ku to kaga mai jinin al'ada mu ne shi? musulma shi saboda haka yayin da bukata ta dawo alqur'ani tana zuwa makaranta jinin al'ada sai yana kai ta sati kuma karatun da suka yi sati ana karawa in bata gani ba za ta samu matsala ko kuma in bata dauka ba ta bi ta haddace za ta rusa ana bin ta bashi ko kuma wani karatun ya taru da wani ya zama mata yanayi sai a bata sai dauka ta karanta tunda jinin al'ada ta ba a tafi hannun ta yake ba kuma akan harshen ta za ta karanta qur'ani sannan kuma wani abu ne da ba su suke ga dama su kawo kansu ko su dauke wa kansu waɗannan maganganun malamai suka faɗa suka ce masu cewa la yamassuhu illa al-mutahharun aya tana magana akan mala'iku da kuma lauhul mahfuz ba tana magana akan qur'ani da ke hannu suka ce in ma wannan ne ana magana cewar la yamassuhu illa al-mutahharun to tsarkin wanne ne mai imani na tsarkin imani kisa aka hana arne komai tsaftarsa ko da ba ta jinin al'ada an ya kace ka a ba ta Qur'ani saboda rashin tsarkin imani an fahimta ku su da ku wannan shi ake ne saboda in ka iya daukar Qur'ani in kuma tana da haddi ka san sallallahu alaihi ka har wannan suka ce ba ta karanta ba ko ba ta dauka ba suka ce za ta iya karanta ayan neman tsari to ayan neman tsari daga ina take an fahimta ku kwa ta a iya daukan juz'i amma ka dauki kake to juz'i ba qur'ani ba ba qur'ani sannan kuma yake cewa yaya mutum zai yi a sallar da ake bayyana karatu sai da ya riga ya fara koyewa sai kuma ya tuna sai ya ci gaba da bayyana sallarsa ta yi ba komai akan sallar ta yi ba komai akan ba kamar ba ba'adi an fahimta ku saɓanin abin da malikiya ta su malikiya in ka bayyana a gurin koyewa za ka yi sujada in ka koye a gurin bayyana za ka yi sujada amma su malamai su saɓa musu ce musamman ma da manzo sallallahu alaihi wasallam lokaci na sane yakan bayyana da aya ko aya biyu ga sahabbai a karatun da yake a suka ce da bayyana wa tana sa a na da bayyana an fahimta ku su da irin wannan wasu kuma suka ce kuma karatun da yake ake da buƙatar a samar dan baka jiyar ba ka koyi to karatun da ake so kai kai bayyana bayyanawar da ya sai ake ce sai kai su da kace zai wuya a ce a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba a taba samun wani su ya bayyana a gurin koyewa ko ya koya a gurin bayyana ba kuma a ce hukunci har yau suka bar duniya bai zo mana ba an fahimta ko to waɗannan abubuwan sun ne suna da suka ce babu su in kuma ka riga ka yi karatun sa na malakiya kuma shi ka iya kai aiki da shi ba za a ce dane ne ba sai ka ce ta dan primary secondary jami'a da masu karatu ya karatu ya gaji dan primary ko kuma da karatu secondary ba zai gane ka da kawai karɓi ta su wannan su amutu a balagada ce su samu kokon haka ba shi kuma wanda ya za karatun mai zurfi in ya ga irin wannan sai Allah tarki kuma mun buta nan gurin za ka zo ne inda muka zo an illa a ce ka fara karatu ka watsa amma in dai ka ne kai da kanka a karatun da kake za ka ce lalla da an yi tsima sariya ka lalata ibada wasu kuma tana dangaro sannan kuma yake cewa wai gaskiya ne rana ba ita ce take tafiya ba duniya ce take tafiya ya abin ne, ta yanzu ko ba ta tafiya tana tafiya <laughs> wannan yanar da muke ciki ai tafiya take duniya shi dai Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa shamsu tajri ya mustaqarrin eh, rana tana gudanawa zuwa ga matabbatar da aka yi shi sa kula ke cewa tana fitowa tana faduwa an fahimta ko tunda ubangiji ya tabbatar da tajiri in an ce shi shine gudanawa tunda ya ce tana gudanawa to mu samu tabbacin gudanawar rana daga Allah an fahimta ko saura gudanawar rana kuma ai gudanawar wata ai duniya kai an fahimta saura gudanawar duniya shi ita ma tana juyawa ko ba ta juyawa an gane ko saboda haka wannan babu wani bayani gare yanki ko da malamai suke maganganu irin wanda kuma malaman abin da ya shafi harkar masana a duniya din suke faɗa za su ga cewa ko su kai da kake cikin da cikin da tana juyawa kan a juya da ake wutar za ka same ka a saudiya sai dai kuma ba irin wannan juyawa ba ko <laughs> ko kasa ka da sama kasa ta koma abin nan ko saboda haka wani abu ne wanda yake harkar abin da ya shafi irin wannan zurmawa a ciki suna buƙatar nesa tunani da tara dalilai kuma karɓa abin yana buƙatar irin wannan ni a ni kaɗai na yi kaɗan in bugi ƙirji ce ba haka ne kwata-kwata ko in ce haka ne kwata-kwata har sai an samu waɗanda suka fi ni jimajimai a harkar ilimi sun zauna sun bibi dalilai na shari'a tsakanin hadisi da qur'ani da kuma abin da zamani ko ilimin ya tabbatar na zamani sannan su matsaya a fitar da amsa da za ba ku amma dai mu ba mu da ja rana tana gudana duniya a tsaye take tana tafiya ba ta tafiya wani abu ne da Allah ya bawa kansa duk wannan mai tambayar an su san sha Allah ta tina zuwa ga mai tambaya akan Ali Aqilu Ali Abbas Ali Jafar dangane da abin da ya shafi wato ainihin ahalin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ka zama sabon aure ko ka zama tsohon aure a biyan bukatar sha'awa da matar na mutum yake da ita abu ne da yake komawa zuwa ga shi da ita ya bukatar su take idan kana da mace mabukaciya kuma kai ma mabukaci ne ba mai cewa da kai ga iya adadin biyan bukatar za ku yi a dare ko a rana ku ta shafa ku ka san kanku in su goma za ku rika a rana ruwanku sau biyar za su yi ruwanku a a yanayin halittar da Allah ya maka ya mata in ya wuce ɗaya biyu za a shiga matsala sai ku tsaya iya an fahimta ko shi yake sa kake ga in aka yi rashin sa'ar haɗuwa da mai ƙarfin bukata da mai matsakan shiya sai ka tuna cewa wallahi ita ba ta iya ba sai dai a raba aure ko shi da kansa suna cewa ya san da ne ko guda nawa aka yi halitta ce daga wani zuwa wani bai wanda aka yi wani ba ya wani ba damar da wata yake da ita ba ita wani ce halittar da aka yi wani ba ita wani yake ce to da amma mafi dacewa mai wanda ya samu kansa shi ka shi ta bangaren namiji in ka samu kanka kana da karfin bukata sai shari'a ta baka dama ka iya aurar fiye da daya sai ka rarraba wannan bukatar taka a kansu kuma an taimaka wasu daga zaman ba mishi an fahimta ke ma kika samu kanki kira da matsananciyar bukata to in an dace da wanda yake haka to fallahan in ba a dace ba to in kika san zaman ki a karkashin zai bayo kuma bayan zama da shi kuma ki fita ki je ki saba Allah to da zama da shi gara samun wani mai bukata da aga mu cikin san confirm shi ma confirm sai ki fara yawa wannan kuwa amma ba aka ba sai a zo labari sai ya kyaban ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik